Ke? Na'am baba. Ki tabbata sai kin ji gare mu mun gaya miki mun ce an kama shi. Sannan za ku dawo gida. Tabbas sun yi kama da ummi sosai. Ni abin da zan gaya miki lalle lalle ki rike. Duk wanda izo i buga kofa wane ne kakki buto ki buɗe masa ki tabbatar da kin tura yaro ya gani wane ne ma sannan za ki buɗe kofa. Allah ya kiyaye. To ku dawo ku shigo shigo. To Allah ya kiyaye. Kai direba ɗauki motar ka dabi. amina kenan gudun mutuwa ai san makwantar da ita ne hmm, wallahi ko cikin kuratan duki ka shiga amina sai na laluboki. cikakken wannan shirin yana nan akan arrow 24 on demand ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntube mu a whatsapp